fa wa kibe be but poto mo ya foba be no sori bala wa kan so wen na ma hamti kibe yel mala ti yam le ko mo hada ma hanti te na yelenti yi nongo ne ya ti tigen ke bugum la haram pas fo na wen ne da tawale be ka za mita na ma da da wen ma na boto din kiti kibe arza payit kwa ya gumus ko mbebe aha fo tenza ala me a fa wa ya ke ba wa ra yikin basa miliyon tiya lahan wa nan lo wa mamedi ke ligi dan da lieba da aya lieba ga minio pilenu eh, la mamera nyak da kiube naade eh, ndidi ga yam lam didi ga dam kam wala ne ta sanna jet arzaka tar hakkinya kattoto eh, mamme he ton la wot absan diege fo kisa ni burkindi semsam la bi ko sotbete kabe te kamara am to fo ligi be yi hiza kaw bozinya te bara ka ba bon bon yawa kana zibon eliki defan sere ya wenla na eh, wena me hiji ni defan sere fokaton ka pam de fetla ari kiti ki sa gus kum bebe ba in kiti wanda tum sa salmen ne do ne han se han ta arzana mam ni so be si ya mam ne fo sãn tõog zakɩɩba n gũusa ad zãna wẽnd kẽeda fo dɩk fo n tɩg n naan nabiyam dãmbã pelaa sã n leb n zaa ne pulikme yẽ me conséquence la d sẽn wapa wẽnna zaaga ne kɩɩb arzak wẽgd la fo sãn da rɛɛ sãn da rɛɛ yaal n zĩig wʋm waazo tɩ f maanda wãna kɩɩb sã sãn ket n pe kɩ rɩla tɩ togsg fo tɩgd pɩdg togsame la a kʋsb yaafa san ya ti yɛ duniya ɛ eh, malakadam dafa san zuyi duniya ya nan kɛlɛ ka ya ba laari wani tigi ke sai sɛlɛ bugu ti fo la me duniya fo hɔn da daa fihi mu kɔ labara ma han kɛ tin vi ti fo mi tin vi tɛn tɔgɔ samu ari a maa bila yi sa ma zaɣala i ba wa yɔ ba ke ma da ka yi tiɲɛ ti digi ne ye n jɛ yi n da ŋmɛɛ la dari ka yam woto wa yi woto woto woto yi ke tam iri yɛ ka yɛ la yɛ wɔn ka kɛ ten. kama ha ya fo fo yala men handa poda fa le bota mala ko hina ya nya duni kai le duniya no ya metu ni ya la bala la san le bugun tuba watan sam ne na man yo bala wate ti daga ne ba men wate yi mum ta zaga dai ni yo don wannan ne ga tuba kwa bala han gumti tuba ya ton zugor kwa aha ni na ha pa ke ba arzaka bala yayi ya bokor batari tinte yelke don nina rakka miti ya wen wato la wana rega turu na ya fursu no ma rilad na anteka hane aya kama ki ba arzakri bizinwa ti be wonna le woto ko bas ayara sai yete zemsen wona kodel somde tudi wonna yafdo ila kima sedde tawro yala ni lo mazu wonna ya ba wonna yulus ba wonna ba to me ba na yare hutta wanta wannan lokudo wannan mawar buguma wannan kiyar arzana wannan da ila mata ba hani eh, sidazu eh, wannan kilan ba mata na kodo eh, wannan kila malar alhatan ba ningal mabi safagil sallam beton gesko dawatul islamiyya zu dawatul islamiyya ya midiya ninga hankalin yar fagilli ta bai wadda ka bai burkina ka a songde ta silonga sindi kelingd fãa gilli bɩd bãngẽ tɩ d ramadan pʋgẽ ramadaanã kii pʋgẽ me b tʋʋma lebg wʋsgo d kot d mabiisa tɩ yaa d raar fãa gilli b sẽn dɩ pãasda ramadan kiigã pʋgẽ a lebgda wala b sẽn da dɩ pãasde rasmã yopoe zẽng sẽn ka ramadaane rɩl meg rãmbã lebgda wʋsgo tʋʋma lebga wʋsgo mega wa sõm n kõn sõm wʋsgo bɩd bood d mabiisa tɩ b tẽ daawal islamia yelle b tara nimero rãmba tɩ fo sã n tool be wẽnnaam sak loor poore d sõngba ramadaana yɛl fãa paam n sẽege tɩ b rɩkda ramadaana waazu rãmba b rɩkda tarawɩɩs rãmbã pʋʋsgo d rɩkda d karsaamda masẽn kõt vẽenemã de tõnd kota zãma b fãa gilli kota sɩlaambã zãma fãa gilli ned woo ned fãa gill sẽn tara bũmb bɛɛ ninge dawatul islamiya koglga pʋga tɩ ramadaana pʋga bãmb me tʋʋmã yãngame n paase bãmb me tʋʋmã lebga wʋsgo tɩ yaoog yaa sẽn na n dɩke tɩ naf tõnd fãa gilli neb sẽn maan dɩrɛ dãmba la b difiisil la main la le de vin en gilli de sɩlonga bõn vẽenem kota wẽnnaam t'a a rol nika na n yãk bũmb la mana à sab la a les tɩ y dũni pʋɩɩre lebg tɩ yɩ alkiyoom la lebg tɩ na Muhammad wa salli llahuma ala sayidina muhammad wa alihi wa wa sallam